Bello, ya kuma da sanda yau, wa ya ɓata maka rai? Ana sanarwan sakamakon zaɓe yau. Mun ji jeta jeta cewa ɗan takarmu yana sakin zaɓe. Ai wancan ƙaryen su ne, yau ai sai sun gani idan ba su sanar da ɗan takarmu a matsayin mai nasara ba. Banda rikita unguwa de, ka yi hakuri na roke ka. Kiji sai mun kone gari yau idan ba su yi hankali ba. Habba dai Bello, don Allah banda kawo tashin hankali a gari. riban me za ka samu idan gari ta yi zafi shekaru da shekaru ana gina gari amma dare ɗaya kuna so ku rusa ta domin ɗan takaranku bai ci nasara ba to a ce gari ta ansa sai an kone yar uwanka cikin wutan da kai ka fara zaka ji daɗi? Eh to gaskiya wannan ba riba amma to me za mu yi? Maimakon faɗa ga yawon jam'iyyar ka cewa ku je koto ai wuta kone-kone da tashin hankali ata kawo gyara sai matsala. Ai mai muna magana ki gaskiya ne to to to bari yi sauri in gaya ma Khalid su dakarta domin tashin hankali ba ta kawo gyara. Kada ku yarda da tashin hankali a lokacin siyasa.